shi rike shaida dai ma shi bar shaidawa ma duk gaba ɗai eh ba a saki ne lillahi da lirayu ah, Allah da yana mutum kice kisha kai ruwa ma da kace ba karshe ruwa Allah mu'amara ba tar nisa a babu nisa mana wa alaikum assalam jama'a wannan guro da fata an tashi lahiya ana cikin koshin lafiya ya inda kuke abokan zama kowa lafiya to yayi fata alheri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 eh ba a saki ne alhamdulillahi ta'ala barka to gutu su ne ku da kwana an tashi da hajima an waye gari lafiya a to kashi yawa an yi bacci bacci abinci ba to kashi da ma na dauke shi a kai ture wurin magani an bar wannan yayi yanzu in ya gara ma ya ci in ya gara maka shi ci nan eh shi na nan ko ina ba kai shi akwai likitoci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 ba zan ba ka sa yan kasa kuma kai ka gwada ba cikakken dan kasa ke ba sam ba zan bai gwada ma cikakken dan kasa na ba da sai dai wata ce za ta ka hari ko ko da kake rai kaka kira kace a kama Niger hari babu yan ta'adda da muka kira su kama Niger hari ba kana son talaka kana son shiga kana son shugabanci na kai haka nan a kai baka san Niger ubangiji Allah ya sa ka kici abinci da abinci da komai har ma ka kare ai dan uwa hogga jarumta ai da ya jarumta ma in yayi hakan gama <laughs> Ada ya yi jarumta kwarai ya ƙi ce abincin ai ba karamar jarumta ta son shi ba shi gwada shi gani kula ta sati daya ce ai <laughs> mu ma ni bai tunanin ma yana samun abincin da ma yake ci ma hayyau shi yake shi ba ina za kowa dan bashi dan abu na sar da gara ma bashi ashe yana cin abincin yanzu ya koshi kuma har da damar shi bar cin abincin yana so ya doka <laughs> Allah kyauta inda ma ya gwada ya ganna mu gani ko na sati daya mu je zai ci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 wanda bai ya halbe kama ka mutu balle ka kici abinci wannan sai dai sai dai karya na ko lokacin shi dai ya zo ko dai ya haukace